sai da Mr. Gen ya karbi addinin Islama sannan margayya ummita ta amince ta fara soyayya da shi da zumma za su yi aure. Bayanai sun ce, ‘yan unguwa ne dai suka rike ɗan canan tare da miƙa shi ga jami'an tsaro bayan ya kashe matashiyar mai shekaru 23 a gidan iyayenta a ranar Juma'ar makon jiya. Rahotanni sun bayyana cewa margayya ummita dai bazawara ce. wadda suka rika shan soyayya da ɗan canar tun kafin aurenta kuma alaƙar ta ci gaba har bayan ta shiga gidan mijinta lamarin da ake zargi shi ya yi sanadiyar mutuwar aurenta rabi'a ta ce abu kaɗan ne ke ɓata masa rai rabi'a yan garba wadda ta ce ita ce babbar ƙaurar marigayiyar ta shaidawa aminiya cewa a iya su dai ɗan ƙasar canar sunansa frank kuma ya sanar da su ya mayar da sunansa faisal bayan ya yi musu ikirarin karɓar addinin islama a iya sani na da shi mutum ne da abu kaɗan ke ɓata masa rai ko don jinkiri aka yi ba a ba shi amsa ba idan ana catin sai ya harzuka abin da na sani shi ne cewa su da ita ummita soyayya ce ko kuma ma na ce ƙawance don ita kanta ummita ta san ba za ta taɓa aurensa ba. ta yi duk iya ƙoƙarin da za ta yi don ya daina kulata amma daga bisani da lamarin ya cutara ta ga cewa nacinsa ya yi yawa sai ta ba shi dama suka fara soyayya saboda ya ce da ita zai iya musulunta inda hakan zai sa ya samu karbuwa a gurinta bayan ya ce mana ya musulunta ne shi ya sa ta amince ta fara soyayya da shi har kai ya fara koyon yadda ake yin sallah a cewar rabi'a dangane da alakar ɗan canan da marigayiya umita rabi'a ta ce ummita aminiya ta ce kuma tana da faran-faran ga duk wanda ya rabe ta tana da kyakkyawar alaƙa da mutane kuma ba zan taɓa iya mantawa da ita ba a rayuwata ta yi aure a watan fabrairun wannan shekara kuma tun kafin nan an hana ta auren ɗan canan ne saboda iyayenta danginta ba su yadda da aƙidarsa ta karɓar addinin islamu ba duk da ya yi ikirarin ya musulunta akwai wani lokaci da muka yi catin da shi kuma muka gano bai sauya sunansa na frank ba da muka san shi da shi ba duk da ya ce mana ya mayar da sunansa faisal sai muka tambaye shi kan me yasa yake amfani da tsohon sunansa na frank bayan ya sanar da mu cewa ya musulunta kuma ya mayar da sunansa faisal sai muka gano ashe duk maganar da ya faɗa mana ƙarya yi saboda bai daina amfani da sunansa na frank ba kuma ba mu san shi da wani suna gang ba don bai taba faɗa mana wannan sunan ba ya kuma faɗa mana cewa shi ɗan kasuwa ne da yake harkokinsa a kasuwar kantin kwari sai aka faɗa masa cewa ya rabu da ita don tasu ba za ta taɓa zuwa ɗaya ba a wurin danginta ya amince ya rabu da ita kuma daga baya ta samu miji har ta yi aurenta amma Allah bai kaddara auren zai jima ba. Ba mu taɓa tsammanin cewa bai haƙura da ita ba, a shi ya yi bincike ya gano aurenta ya mutu kuma ta dawo gidan iyayenta. Ta sha yi min ƙorafi a kan yana damunta, har har na ce ta haƙura da shi kuma ta nemi ya fita daga rayuwarta. Akwai wasu lokuta da ya rika turo min saƙonni ta shafina na Instagram yana faɗa min cewa har yanzu fa bai daina son ta ba duk da tana gidan mijinta. Sai na sanar da shi cewa wannan abin da yake yi ya ci karo da al'adunmu da kuma addininmu. Bayan aurenta ya mutu, ya ci gaba da bibiyarta. kuma ta sa a ranta cewa ba za ta taɓa sake komawa su ci gaba da soyayya ba ko me zai yi a kanta saboda ta san cewa ba za ta aure shi ba in ji rabi'a ƙarshen rahoton namu kenan amma mai kallo da sauraro za ka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da dangwala mana alamar dan yatsa domin ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen zaƙulo muku har labarai ba na shafin giza ba haka kuma idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha mu mai albarka kada ka manta don allah kai mana subscribe Mun gode, bisalam.